قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال يتي أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية يتي عبد الله بن عمر يا نفن يجي أيك حج شكرا دا خوارجاوا سكي أيك حج سنة الحرورية Shi Ahadi Bin zubairi zamanin abdullahi ibn zubairi da ya ake ce da su haruriya mutane ne da suke zaune wani wuri a cikin ƙasar iraq ana ce da shi hairaura to mutane ne masu tsananin addini har suka tallake har suka je suka fada cikin kuskure maimakon gyara sai suka shiga kuskure don wata rana wata ta zo ta tambayi nana Aisha take ya na Aisha me yasa mace tana haila in ta sha azumi za ta biya amma ba za ta biya sallah ba sai nana Aisha take a haruriyatun anti hala daga can kikan togo to dai mu dai mun kasance haka na faruwa mu biya azumi manzo Allah bai taba ce mu biya sallah ba kuma tunda mu muka karbo daga manzo Allah shi kenan wayansu ne suka khawarijawa kenan ana ce da su khawarijawa kungiya ke cikin kungiyoyi waɗanda ake kawo duk wata kungiya tana da tarihi dukkan kungiyoyi suna da tarihi tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau yasa in kana in kana karkashin wata kungiya kada ka kare ta akan ƙarya kada ka yi fada kada ka ce kaza kaza sai abin da zaka fada wannan kungiya da wanda ya kafa ta da ka'idojinta da sharuɗanta duk suna nan rubuce abin da yake rubuce mutane za su karanta su gani su haddace dan me zaka je kana kaza kana kaza kana kaza wata kila kai ne aka yaudara aka ce maka kaza kaza kaza kaza amma abin da yake tarihi ne ilimi an karanta yaushe zaka zo maka bata mutane lokaci yaushe za ka muka ɓata mutane lokaci an sani an karanta an yi hulɗa ya zama ya zama ma cikin makarantu wa su makarantu ana karantawa al-firq wal mazahib kungiya kaza wane ya kasa ta dalilin ta shine kaza kaza duk kungiyoyi din hawarijawa ne wane ne duk karkashin kungiya ɗaya ce ana kamar inda kungiyoyi suke kasancewa zamanin ku ana tafiya karkashin kungiya wani ɗaya sai ya tawaye sai saba ma shugaban wannan kungiya sai ce shi ma ga abin da ke gani sai a danganta wurin kamar yanzu ka ce kungiya kaza na kaza kungiya kaza na kaza haka suke yi to hawarijawa mutane ne da suke suna da tsananin son addini to amma sai wannan tsananin son addini ya hadu da tsananin jahilci tsananin son addini ya hadu da tsananin jahilci me zai haifar ya an haifar da hallaka ke su ne ake ce ma yan tawaye su ne ake ce ma hawarijawa su ne suke da tsanani kusan duk kuskure mutum yayi sai ce ya kafirce mutum ya kaza sai ce ya kafirce duk sa da kai ma ka dauko wannan ba sai ake ce ma hawariji ko sai ka kuma wannan zamani ba tunane ne akida ce duk sa da ka dauka kana yi kai ma ka zama shi kana so ko ba kana faɗa ko ba ka fada kana son zaman lafiya ko lafiya duk abin da ake komai duk wata kungiya tana nan alfifan filmilal wal nihal alfirak littafai ne akwai littafin da ya haka duk wata kungiya sai a kawo mata alhirauriya alhawarija al alimamiya alkaza har kajiyariya har ko duk kungiyar da ta sani sai da kungiyar ku da ba a yi masa tarihi ba <laughs> kuma ba a yi mata tarihi ba don an rayu an san wane ne su wane ne su wane ne amma duk wata kungiya ana nan suna nan tarihin su duk wani shugaba na daidai ne ko na kuskure ne na gaskiya ne ko na menene na ƙarya ne duk tarihin suna nan rubuce in ka tashi kana faɗa kana kare abu sai mutane suna kallon ka kana tafiya karara ko suna kallon ka baka da hankali ko wawa ne dan me zaka zo kana kare ƙarya ga abu shimfiɗe ana kallo duk wata kungiya duk wani dangantaka in ya shiga dangantaka zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ya zama fata shi kadai Allah yake wa in tusi'uhu wa ma rasuli illa al duk wani abu sai dai ya zamo karkashin kunje karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma har ya zamo sabanin abinda manzon Allah ya taho da shi wallahi tallahi ya zamo kasa ka kawata abin ka gyara abin ka bata kana so baka so ka'ida ma'auni shine alkitabu wa sunna menene manzon Allah yake menene manzon Allah yayi menene in kana so duk wani bawan Allah na gari ka je ka so shi haramun ne ka ci musulmi musulmi musulmi wanda yake musulmi ma ba ya ayyuhan nasu haramun ne ka kai ke da shi balle babban malami musulmi wanda yake ma ya ayyuhan nasu haramun ne ka shi? haramun ne ka zage shi balle musulmi wanda yake malami ba iya ke nan ba musulmi ya zama malami ya zama waliyi ya zama shehu ya zama wane ne ya zama sahabi duk baki daya sayyidina al-husayn ko hasan da ya kuskure manzo Allah ya ha har manzo Allah ce kulla as'alukum alayhi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba aka ce duk dangin manzo Allah ka tin an ce ka bi su ko da sun saba manzo Allah eh so duk alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ali ali ali jafar ali akilu ali abbas ali harku su wane ne baki daya jikokinsa baki daya kaso amma an ce a bar manzon Allah a bijika manzon Allah ko dan manzon Allah ka'ida ita ce manzon Allah yake wallahi law anna Fatima binta Muhammad sarakat laka tasbila ma'ana daga dan manzon Allah ko yar manzon Allah in ya saba abinda manzon Allah ya zo in ka bar wannan kalmar manzon Allah ta yi laifi ha in ka bar manzo Allah ka bi shi kai daidai aka ce ka so shi ka girmama shi in ya bi sawun manzon Allah kenan sai ka bi shi in ya kauce wa sawun manzon Allah aka ce wa in tuti'uhu za ka yi duk wani sharifi duk wani bawan Allah duk wani wali duk duk karshen dangantaka ba zuwa na Fatima ake so cikiwa akwai wanda ke da wata hanya da zai samu dangantaka da manzon Allah da gaskiya ko da ƙarya in ba hanyar na Fatima sayyidina al-Hasan wal Husayn ba sayyida da ahli janna ba to na Fatima kanta manzon Allah ke lau anna Fatima zarqat laqata yadaha ma'ana shine asali na cewa ƴaƴan annabawa ne ƴaƴan manzannai ne jikokin su ne manyan malamai ne shehunai ne waliyai ne ka so su ka girmama su amma duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ajiye wannan sabawa ka bi manzon Allah ba za ka taba yin kasara ba Allahu akbar dan mun karanta sayyidina al-Husaini da yazo aka tara da dino cikin masallacin manzon Allah sayyidina al-Husaini bai balaga ba dan ya saba Allah menene da ya dauki dabino ya sa baki manzo Allah ya kwabe ta cire yake kai baka san mu ba mu cin sadaka ba Allahu akbar kai baka san mu ba mu cin sadaka ba duk wani mai daraja inda yake so ya kafa ya inda yake so inda zai samu hanyar shiga cikin jinin manzon Allah kenan su kansu ya ya rayuwar su take wata ranar sayyid al-hasan ko husaini yana zaune cikin wurin makabarta yana cin abinci sai wani ya zo zai shiga yana ya je ya gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salati sai ya ce kai zo ka ci abinci ya ce a ah, ba bismillah kaza kaza kaza sai ce kana son gaya maka hadisi da naji daga kakana Allahu akbar yace eh yace manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaza kaza kaza wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum Allahu akbar duk wani kare duk wani waliyi daidai ko na kuskure inda yake samu inda yake so ya maka laifi nan wanda Allah ya mai karanci ya samu wannan jinin Allah ya fifita shi sauran shi bi sahuwa amma in ka samu wannan jinin ka saba manzo Allah kan ana ya dan wane ne ما جاز على ما جاز على المثل جائز على المماثل كم النبي وانيني إن ابني من أهلي وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وفي قراءة إنه عمل غير صالح الله أكبر kada ka kada ka jo kai shiru abinda Allah ya faɗa shi kenan sa'an nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah yake wa in tu fi'u tahtadu sai manzo Allah yake kul ma as'alukum alayhi min ajr wa yace illa al mawaddata fil qurba yace sai dai ku bi jikoki ko da sun saba mu yasa duk wani musulmi ma ba babban malami ko waliyin Allah ko bawan Allah ko menene ba in ka ci ma kai kuskure balle ka ji kana zagin manyan mutane ko waliyi ko a'a ka so amma duk soyayya kada ta shige soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk soyayya kada ta yi daidai da soyayyar manzon Allah duk biyayya kada ta yi daidai da biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar fadarka la ilaha illallah duk wanda zaka kawo ka ce rasulullahi baka shiga musulunci ba sai ka kawo muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kenan asalin tauhidul ittiba'i kenan ma'ana ba za ka bi duk wanda ya saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka so shi ka bi shi alfahari da manzon Allah ko da shi wanne ne fi daraja yasa jama'a mu daina yaudarar kanmu mu daina mu daina wahal da kanmu mu daina mubalata mun wa'annan duk ba sa duk wanda ya karanta ya sa abin da yake ji wa'annan duk yana kallo ne mutane ana tafiya tsirara ka boye ka fada ka kwana kai kaza kai kaza duk bayan Allah na gari yana cikin littafin da muka karanta a jami'ar islamiyya al-aqidatu tahawiyya wa nu'minu bi karamatil awliya'i in aka ce ba waliye da mu da iyayenmu duk aikin banza kenan muke yi ba abinda muke hukun Allah ya ba mu kenan dan me za a ce ba waliye duk abin da muke fafatka fama mu zama cikin waliyan Allah ma'ana waliyan Allah masoyin Allah Allah na son mu muna son Allah ba shine daukaka ba in ya zama da babu wannan gudun ma mun zama banza da wafi ba ha to amma kai waliyin da kake waliyi shi kada ne waliyi sauran waliyai laifin ne su kai Allahu akbar wanda kake so shine waliyi kuma wanda kake so din nan ni ne nake son shi nake waliyi akwai waɗanda manzon Allah ya tabbatar da harshen sa mai tsarki yace waliyi ne su mubashirin bil janna da wani da wani da wani da wani da wani eh, me yasa ba a fada da su <laughs> me manzon Allah ne tabbatar Shi ne tabbas ba abin da ni nake so ko nake ki ba duk wanda Allah ya dauka shi fa ya zama cikin waliyan Allah duk duniya mu ce Allah ya dauka shi duk wanda Allah bai dauka shi ba duk duniya mu ce ne ba shi bane wallahi sai sa mu daina yaudarar kanmu mu daina rudin kanmu mu daina azo yana cikin littafin da muka karanta wa numinu bi karamatil awliya inda mas'ala ke faruwa shine son kai ni wanda na so shine waliyi sauran kowa na kowa ba waliyi bane ko ni na waliyin da ya shiga sai kulle kofa eh, wani kofan a aiki kashi kenan hatmul auliya to shi kenan da kai ka shiga sai ka kulle kofa wannan zai to me yasa ba kulle kofan maka sai ka zo ka shiga duk abubuwan da suke faruwa kenan wannan zai ce ba waliyai to ba waliyai sai ne dukkan mu mun zama arnaki mun zama lalatattu kenan wurin Allah akwai waliyan Allah amma me usuwa ne waliyan Allah alladina amanu wa kanu yattaquna duk sa'an da mutum ya fika bin Allah ya fika wilaya ya fika daukaka wurin Allah madaukakin sarki Allahu akbar iyakacin matsalan kenan dan Allah dai na bata lokaci cikin wa'annan abubuwa ba ai wa'an eh, duk wanda ya kar ya san wa'annan al'amura duk ya san bata lokaci ake wallahi babu wata matsala da take ga duhu a cikin wa'annan abubuwa manzo Allah ce alam atikum biya bayda anaqiya akwai wani abin da zai shige duhu a cikin shari'ar musulunci in ka ga an shiga duhu ai ma'ana sun zuciya ni na ce ni wani ya ce ke shi guni na ce sai wali na wani ya ce sai wali sa ni na ce sai malami na wani ya ce sai malaminsa, sa ko na ce sai shehu na ko wani ya ce sai to shi su malaman kansu da shehun nan da ya dubba baki daya ba an ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba mm. dan me ni zan zama wali ina jin kyashin kai ka zama wali wilayan ta cika eh? dan mene ina son zama waliyi ina ta fama amma kai in ya zama kai Allah ya ɗaukaka ka yafi dan mai zan ba manzo Allah ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi na din manyan malamai da suka zo cikin shari'a musulunci da waliyai da shehunai waɗanda suka yi daidai da waɗanda suka yi kuskure baki daya babu fa wanda ya kama kafan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki dayan ba wanda ya kama kafan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam في أحد بن الزبير رضي الله عنهما فقيل له سياك سيدتي إن الناس أي للي متاني كائن بينهم قتال za a yaki za a yi yake yake wana khafu an ya duka to shi yasa muna tsoron su zo su hana ka shiga makka fa qala sai yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun idan asna'u kama sana'a sai ce ai kyakkyawan koyi ya kasance mana tare da cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan asna'uka sai na aikata nayi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ushirukum anni awjabtu umratan ina ce da muku cewa na shigar da umra hatta kana bi zahiril baida har sai da yake fakar daji qala sai ce ma sha'anul hajji wal umrati illa wahidun yace ai aikin hajji da umra duk ɗaya ne ushidukum anni jama'atu hajjatan ma umra yace ina ku yi shaida cewa wannan aikin haji ne da umra wa ahda hajjan muqalladan sai ya bada hadaya wanda ya mata rataye ishtarahu yace hatta qadima har sai da iso makka fasafa bil baiti to Allah ya rufa asiri kenan abinda aka tsammanin cewa zai hana shi bai faru ba gashi ya zo har ya shiga makka yayi tsawafi wa bis safa yayi tsawafi yayi sa'i tsakanin safa da marwa ولم يزد على ذلك bai ƙara kan tawafi da sa'ayi ɗaya guda ɗaya ba ma hajji da umra walam ya halik bai kuma warware haraminsa ba min shay'in haruma minhu hatta yawm nari har sai ran sallah fa halaka sai aski wa nahara ya soke hadayar ورأى أن قد قضى طوافه الحج umra, sai ya ga cewa ai wancan tsawafi da sa'ai da sun wadatarwa hajji da umara din bi tawafil awwal thumma qala kadhalika haka sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin daukaka wurin su shine ne manzon Allah ya aikata shine yanzu abinci ne manzon Allah ya aikata babu zabhin rajuli al-baqara an min ghairi amrihinna yace babin da ke bayanin mutum ya yanka rakumi ko saniya ko rago ko akwai ko tumakai ko kaza ko ka yanka wa iyalinka ba da sun nema ba ma'ana wannan wannan unwanin yana da kancin kyakkyawan mu'amala tsakanin mutum da iyalinsa kenan in an nema ma za ka yi in ba a nema ba kaga ya kamata za ka yi to za mu ga azancin Imam al Bukhari inda ya fito da wannan unwani yace babu zabhi rajulil Bakara baqara an-nisa'i babin da ke bayanin mutum ya yanka sa ya yanka wa iyalansa saniya kusa min ghairi amrihinna ba da sun nema ba ba da sun sani ba mun gane ko قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشه رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو ذي القعدة لا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي idza safa wa sa'a baina safa wa ila mahallu shahid na imam bukhari mai wa zai fitar da imamul bukhari a cikin wannan unwani da kawo babu faslin qana'idi lil budni wal baqari yace babin da ke bayanin hukuncin tibka a igiyar rataye rakumi ko sa saniya sa ake cewa ko da shanu ko shana ya zama gwaranci ko Abu wata kira shine al Sa'an sa'annan malamin malamin Imam Malik ne wa Amra mace Amra ana ce da ita Amra yar Abdurrahmani ita ce malamin imamu Imam ko halat ita ce سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ناجي نانا عائشة الله يكرمك إذا تنا فتاتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا مكفتة تارد من الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا saura kwana biyar watan zulqa'ida ya cika ma'ana watan 25 kenan in ya zama na watan yayi nusan wata kila na Aisha ta ba da wannan labari bayan wata ya cika ta san wannan wata 30 kenan yayi ko ko a'a in 24 ne in watan 29 ne sun fita da 24 kenan in kuma 30 ne sun fita kwana 25 Allahu akbar min zulqa'ida daga wata cikin watan zilqa'ida abin da yasa ce ana cewa zilqa'ida au zilqa'ada abin da yasa laraba suke fadar wannan saboda wannan watan iya shiga sai su zauna ba a yaki an shiga lokacin hajji kenan la nura illa al-hajja nana aisha take ba ma zaton wani abu sai aikin hajji ma da rauna min makkata yayin da muka kusa makka amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man lam yakun ma'ahu hajji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ya ku taron jama'a duk wanda bai koro hadaya ba daga wajen harami ba in kai tsawafi kai sa ayi tsakanin safa da marwa ka warware wannan haramin ka ajiye ka dauki rigarka ka sa ka ci abincinka ka yi rayuwarka yadda ka saba qalat nana aisha sai tace فدخل alaina يوم النهر بلحم بقر muna nan ranar sallah ba zato ba tsammani sai aka shigo mana da naman saniya sai ta ce menene wannan kuma daga ina wannan fa qultu ma hadha tace daga ina kuma wannan menene wannan qala sai mai riwaya ce na hara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an azwajihi sai mai riwaya ce da tace menene wannan sai ce ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yayi wa iyalansa layya ko hadaya mahallu shahid kenan don ba da izini ba da ba da neman nana Aisha ba inda Aisha ta nema ayi za ta ce yaushe za ta tambaya kuma daga ina wannan yaya to ba ba to ba samani sai manzo Allah ce ku eh, ba ku kai musu ana zuwa ta ce kuma daga ina wannan lafiya daga ce ai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya muku hadaya ko ya layya قال يحيى يحيى الراوي يسي فذكرته للقاسم sai na ambaci na kawo wannan kissa na karantawa na gaya ma alkasim dan abdurrahman na abi bakri faqala sai ce atatka bil hadisi ala wajhi ai amra din nan ta kawo maka hadisin yadda al'amarin ya kasance haka ya kasance Allahu akbar babu nahari fi manhar nabi sallallahu alaihi wasallam bi minan har yanka ko suka in aka je aikin haji inda manzon Allah ya je yanka bar ya kasa ko ya suka nan kowa in Abdullahi dan Umar nan yake sai manzon Allah zai yanka anan yace ya taron jama'a ni ba ga inda na yanka amma duk farfajiyar masallacin nan ko ko makarantar nan duk ya halatta ku yanka duk inda kaje kai tare amma Abdullahi dan Umar fa zai ce sai inda manzon Allah ya yi Allahu Akbar ya san duk inda ya fada yayi amma tun da manzon Allah ga inda yayi can duk ya halatta amma akwai wata kusuci akwai wani fifiko a nan inda Allah ya tsaye da manzon Allah mm, Allahu akbar ma'ana matukan bin sunna kenan قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينهر في المنهر قال عبيد الله من هر رسول الله صلى الله عليه وسلم yace an karɓo daga nafiku ce. Abdullahi dan Umar ya kasance yana sukar da hadayarsa ko layyarsa ko ya yanka inda manzon Allah ya tsaya yayi قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من اخر الليل حتى يدخل به منحر النبي منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك to abdullahi dan umar shi ya dauka ma kansa inda manzon Allah ya tsaya yayyan kan nan nan zai yi to manzon Allah kuma in masaukinsa na kusa da jamarata ja wurin jifa na farko din nan ka san wannan wuri in aka waye gari ran sallah kace zaka je ka yanka wurin ba zai yiwu ba kafin ka je zaka ga an cinkoso an cika to amma Abdullahi dan Umar yace duk abin da mutum ke so sai ya san dabarar da zai yi ba dai ga kaje gari ake zuwa a cika ba to a cikin dare yace kai kai ku tashi ku je min da dabba ta wurin ku aje min nan zan zo in yanka Allahu Akbar aka ce an nafi an karbo daga nafi annabna umar radiyallahu anhu yace abdullahi da umar dan umar ya kasance kana yab'athu bi hadihi min jam'i min akhir al-layl yace lailatul jam'i daren sallah karshen dare dama ran sallah kaje gari din yaushe mutane ke zuwa jifa a rana ta fito ba an yi an yi sallar asuba an tsaya inda al-mash'ar al-harami ai addu'a ai addu'a to sai ce karshen dare a cikin dare can karshe ai lokacin mutane ba fara zuwa ne ba sai ya ce sai ya dauki hadayarsa ya ce a je a shigar da wa'annan hadayar hatta yudkhala bihi manharun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a je da hadayar a shigar da su inda manzon Allah ya tsaya ya soke hadayarsa ko ya yanka ma'a hujjajin tare da alhazai fihim al-hurru wal mamluk yace tare da mutane waɗanda ke ɗaukan haɗayan Abdullahi dan Umar din nan alhazan da zai ce kai ku ɗauki hadaya ta ku tafi min akwai ƴaƴa akwai bayi kada ka taba tsammanin cewa haɗayan sai ƴaƴa za su kora ko kuwa bayi duk wanda ya kora yayi Allahu ma'ana duk sa'an da mutum ke son abu ya san dabara da hilar da zai cimma burinsa in ka ji mutum ba zai yi ba bai a'a tun daga farko in ka gwada daga ba zai yi ba in abin ya dame ka sai ka canza hanya mun ga kololuwan bin sunna har ya ga in aka wayi gari ba zai yi ba yace to ai ba haramun bane a cikin dare a je min da su can ko duk alhazan da su zuka tarar da dabbobi na wuri za su ko za su dan menene to in lokacin da nazo sai na yanka amma nayi jinkiri ga gari kafin a je sai a je a tarar da mutane sun cika to kuma dan me ni zan kuro dabbobi kuma sai a ce dan me ina ce nan kuma ai na tarar da wata fitina kenan mun gane ko duk sa'an da kake son abu ka san yadda za da da ba. duk sa'an da farkon fara abu kace ai ba zai yi ba ai na gwada za a za tilas an yi wannan amma in abu ya dame ka in ka gwada wannan hanya bai ba sai ka zago ta wancan hanya in bai ba sai ka za har Allah ya zai ya bude basiran ka ga yadda za ka yi abin abin da ake so ka bar abu ya dame ka kana ka damu da abu kana son abin to kaga Allah ya hore maka yadda za ka yi in kuma abu ya karfin ka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha haka manzo Allah yake na ha huna na yanka ko suka anan amma ufijaju makkata kullu babu man nahara ya jihi babin da ke bayanin wanda ya soke ya soki yayi sukan abar hadayar da hannunsa ko ya yanka da hannunsa ko kai da ke da abin ka yi ko ke da ke da layyan yanka ko ka wakilta a yi ko ka wakilta a yi akwai hadisi daya ina manharul ibili a watar a wata narin riwaya ku kenan ko babu narin ibili muqayyadatan ko za ta zo zai zo babin zai zo قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث قال ونهر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرا يتي وانا حديث نمي سو أما أنت كيتاش أنا أتكي يتي سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يسيسو كبا راكم من سيسو كراكم من لحنن سمي درجة قياما سنة سيسو sunna kenan a cikin sukan rakumi sai a ɗaure kafar hagu ɗin na gaba sa'annan tana tsaye kan kafafuwa guda uku وضحى بالمدينة كبشين من ذا الله كما يليا guda دراغنا غدادي كرو وأن farare فراري أما da ɗan kala baka ke baki baki a cikin su farar dabba za a samu ɗan jifa jifa cikin baka baki baki ya aiki da shi Ghana suna ce da shi wake wake ko me ma'ana in aka zuba abin za ka ga wake fari ne ko amma sai ka samu jifa jifa ɗaya ɗaya ɗaya haka to wannan dabba wa'annan amla haini sune amla shine farin farin farar dabba wacce cikin jikinta akwai igo igo bakaki eh hmm. ne masu kaho karo Babu babu harin ibli muqayyadatan yace babin da ke bayanin sukan dab eh, rakumi yana tsaye an daure shi قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينهرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال شوبة عن يونس أخبرني زياد الله أكبر عن كربلاء زياد بن جبير yace ra'aytu ibn umar naga abdullahi dan umar ata ala rajulin ya zo zai shige wani mutum yana zai zai yana zai yana suka dabba sarakumansa sai ya kwantar da ita ya durkusar da ita kala sai abdullahi dan umar yake ib'asha ka tsayar da ita ta da ita ta tsaya muqayyadatan ka daure kafar ta sunnata Muhammad haka Muhammad haka Muhammadin kallo sunnar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam in ya yanka ta a kwance a durkushe a tsaye duk tayi amma Abdullahi dan Umar matukan za a iya yin yadda manzon Allah ya yi baya ganin a kauce a je a yi wanda yake koda ya halatta yasa yake sunnata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala shuba an yunus akhbarani ziyad Abdullahi dan Umar yana cikin wayanda suka kololuwa cikin bin sunna kenan ko hanyar da jama'a suka bi kenan suka samu saduwa da Allah madaukakin sarki ba sa kaucewa hanyar manzon Allah duk sa'an da ka kaucewa hanyar manzon Allah wallahi tallahi an barka baya kada ka rudu da kowane ne kada ka rudu da kowane ne kalle ya yake ko yaya sunnonin manzon Allah suke a hannunsa shi ne wani in yayi watsi da su ka tabbatar da cewa shi nan abadan ya zama zuwa Allah a abdu alaiha bin nawaji kabba in kuka yi rike in ka rika ba hannu me yi waye fadi in ka sa baki ka ci zafa sai da ku fadi tare sirrin abinci babu ni al-budun qa'imatan yace babin da ke bayanin aya a to kira rakun ma tana tsaye وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد كما إمام bukhari ya كاو wannan hadisin amma sai ya kawo shi a takaice shi babin da ya gabata ya kawo da sanadi da komai da komai to abi yadda ake yi kenan Imam al-Bukhari sai kawo hadisi muktasar ya kawo a takaice yace ai Abdullahi dan Umar yace sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ina ma'anan wannan hadisi ma'ana sunnar manzon Allah ita ce in za a yanka rakumi dama rakumi shi ba yanka shi tuka ake a wuyansa ko yace in za a yi haka ma ga yadda manzon Allah ya haka za a yi قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويصبه فلما على على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونهر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملهين أقرنين shine ga hadisin da ya gabata ko قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين يجي أنكر ورد أنس دم مالك الله كارا مسا يدايتي من زم الله صلى الله عليه وسلم ياي سلم أزهر أتكي مدينة ركعة هدو da aka zo hulaifa wurin ɗaukar mikatin mutanen madina sai ya yi sallar la'asar raka'a biyu ma'ana a madina ya yi sallar raka'a hudu da aka yi tafiya aka zo hulaifa wannan daga wannan daga nan wajen ya halatta a fara kasaru kenan yasa da sallar la'asar ta kama sai aka sallake ta raka'a biyu dan a fayyace maka komai za ka ce sallar nabi sallallahu alaihi wasallam na haram nabi sallallahu alaihi wasallam babu littafin da za ka karanta yake maka nabi annabi nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon karatu haka kare kana yin manzo Allah salati wata albarka ta fi wannan ban da littafin Allah وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح yace an karbo daga wani daga ayyuba daga anas yace sa'an nan sai manzon Allah bayan yayi sallah azhar a Madina yayi da asar biyu a Zulfadaifa sai ya kwana nan hatta asbah sai da aka waye gari sallar suma sai sallati asbah thumma rakiba rahilatahu sa'an nan ya hau yawo abar hawarsa hatta idza stawat bihi bil bayda sai da ta daidaita a hanya أحل بعمرة وحجة فأنك لبيك اللهم لبيك حجا مع عمرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب يتي والباب لا يؤتى الجزار من الهدي شيئا mahaucin da ya zo ya yanka maka ragon layyanka ya fede ba za ka ɗauki wani abu ciki ka bashi maimakon aikin da ya maka ba haka hadayarta mun gane ko wannan tambaya mutane na kai to mahauci fa a'a sai ku yi tsada naira nawa zaka karba sai a baka in ya gama yankan ya fere to ai mu wanda ya tida shi ke da kaza wannan babu shi babu shi ke da kaza kudin ka kake so an baka wannan duk akwai ayyukan da za a yi da su ragon layya sai ka kasa uku sai ka yi kyauta sai sadaka sai ka ajiye gida ku dabban zai yake nan ko in aka yanka ta sai aka sa ta uku daya a yi kyauta dan addinin musulunci yana so mutum ya kiyaye mutuncinsa wani ba ba ba talaka bane balle ka shi sadaka ko kyauta eh ko balle ka shi sadaka to amma na ka bashi kyauta manzo Allah ke, ku yi kyauta ku yi kyauta tsakanin ku sai ku ga kuna kara kaunar juna amma rowa awa ba su ba rowa ya ake da rowa mun gane ku an kuka waye gari kuna unguwa ka tashi ka fita da mota da riga da shadda wundiya ne ne ka zo makocin ka ba shi da abin da zai ci ga gobe ka duka ce makocin ka kana kai shi bai ansa ya zai ya ansa eh, yi zai yi ansa yana kallo ka fita da mota sabuwa ta shigo da mota riguna kullum kana canzawa sai dai kullum ina kwana ba me zai zai na mu nemi kwanon shinkafa ko sukari da ba shi gani kila sai an yi wannan lallai ne rayuwa sai an yi wa'annan abubuwa makoci nan na gaji zai ansawa ba ba zai ansa ba yayi zai ansa ba halin ya ansa kai mai rowa Allah ya yalwata maka ka san halin da yake shi ka kyale shi Allah ya ce a yi gaisuwa kuma a yi kyauta wani ya musulun da ya shiga musulunci mutane yan uwa ne mutane wanda zai zo wani sai zo kai kai sallah gobe zo kai kai sallah wani sai zai ce kai sallah eh yaya ka samu abin da kaza kaza kaza ka ya wannan kullum zai zai nayi sallah nayi sallah bai san ne yaya nake rayuwa yaya nake na ci abinci ko ban ci bai dane ba dai nayi sallah nayi sallah duk sa'an da kake wa mutane baya yiwuwa mutane na cikin rayuwa baka san halin da suke cikin rayuwa ba mace ne yaya take yaya take tana rayuwa ai ai tsawata musu wa sai zo ba shi da amfani wata da kyar take kai ya za ta yi ta samu zani ta daura ya za ta yi ta samu abinci ta ci shikenan addinin musulunci ya ce kenan kullum a tsawata musu bai ce a taimaka musu eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawata yake sai kullum? eh yaya yake yi ya taimaka isa da kake taimaka mutum kana tsawata miki jira yake ne na mai ma za ka faɗa ya yi aiki da shi haka al'amari yasa addinin musulunci ana yin shi ne a aikace ba su rufu ne kadai ba قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرني ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال an karbo daga sayyidina aliyu Allah ya kara masa yadda yake ba afanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ya aika ya aike ni ko ya aika da ni fa qumtu ala al-budni fa amarani fa qasamtu luhumaha yace sai naje hadayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rakun man yace sai ya tsaya yace kai sai na Ali je ka tsaya sai an rabar da naman duk baki daya sai na Ali yace sai na je aka raba dama ثم أمرني فقسمت جلالها yace sa'an nan sai manzo Allah ke shimfiɗin dabbobin da aka yanka duk ka ɗauke su ka bada sadaka ba za a koma gida da ko ɗaya ba manzo Allah ya fi karfin talauci baya tsoro a afa'a man la yakhsha al-faqra Allahu akbar yasa sahabbansa muridansa duk abin da ya fada shi kenan sai sai ba zai dauka ya kai gida ba ya san cewa muridansa ko almajiransa ko menene suna jin yunwa ba su da abin da za su yi ya san wannan almajiri ko muridi ne ya kare manzo Allah yana kallo sai a ɗebo ɗebo dubu mai can dubu dubu mai can ka bashi je jari nan kai daidai a aikace da magana kuma ka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa dama kafin ya faɗa musu sai ya aikata ba yana zaune gida bane a'a manzo Allah ya fi su bijjarun saka wata rana ana zaune a cikin madina a cikin tsakan dare sai aka ji tsawa madina ta dau tsawa gaba ɗaya kowa ya ji tsoro rashar da haka baki ɗaya wani sahabi yace ko abu azunnu abu ayyub al-ansari yace sai ya fito a guje dan ya dau abar hawarsa ya je ya gani menene dan ya kare manzon Allah a guje kenan kaman ka cikin faiku yace ina fitowa sai na ga manzo Allah ya taho daga inda abin ya faru yace ku je ku yi kwaci ku je ku yi bacci ku an huta ku, ku je ku yi bacci wai ya fito ya zo duk sa'an da aka yi tsawa wani abu ya faru duk wanda ka sani cikin Madina yaya manzo Allah sai sa suka ce fadai suka bi aji wa ummi wa ummi fadainahu bil arwahi law kana yusada saboda me fa kullun bihi bada dalali dalil sada wai dan aji a kare manzon Allah suna fitowa a fayyassar da manzo Allah ya dau abar hawa ya je ya gano menene ya dawo yace ku je ku yi baccin ku an hutashe ku ba da ma ku je haka sahabiya wata baiwar Allah aka yi yaki ko Uhudu ne ko Badar aka ce an kashe wani an kashe danki an kashe ƴaƴanki an kashe wane ne tana cewa to ina ji ina ji ina ji da aka gama baki daya tace yaya manzon Allah aka ce yana lafiya duk wata masifa ko ma bayan manzon Allah tana da sauki Allahu akbar kun ga inda ake kaunar manzo Allah kaunar manzo Allah a aikace bil qawli wal fi'li amma kana kaunar manzo Allah kana saba wa aikin sa ka kalla ka gani wanda kake kauna sosai din nan kana son ka saba wa aikin sa ba za ka yadda kana jin tsoro ka saba wa aikin ko yana hayya komai to haka ake so kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aikace ya faɗa ya aikata da sai da sai na bakare shi da aka je ga gazuwata ko gazuwata mota ga gazuwata wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum shay'a sai na bakare shi dukkan mu sai da muka zo muka rabe bayan manzon Allah za yaki yayi yaki tsara da fuka sai ta kodi, sai a daida wannan a daida kan wannan manzon Allah ya fito sai anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib sai na bakar sai bakin mu di baki ɗayan mu wane ne Umar ne Abubakar ne suwa da baki ɗaya bayan manzon Allah suka zo suka nemi kariya ha don kana nan gida ko kana ofis dalgi telefon menene da menene in jin daɗi ya zo sai ba yadda za a yi rayuwa ta tafi daidai ba yadda za a yi rayuwa ta tafi daidai inda daɗi mu ne in ba daɗi su ne to Allah ubangijin kowa ne ko abinda Allah ya bayar din nan ba ya bayar da ni bane ko ni da gidana ko kai a'a ya bayar ne na al'umma duk sa'an da ka tafiyar da rayuwa haka nan ka tabbatar da zaka je ka tarar da abinda man fa'ala ma sha'a iya ma sa'a Haka samtu jilalaha wa juludaha yace sai na rabar da shimfidanta da fatin fatin dabbobin duk baki ɗaya? Kala sufyanu wa hawwala sanad wa hadathani abdul karim am mujahid an abdurrahman an abdurrahman ibn abi an ali radhiyallahu anhu qala amarani nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an aquma ala albudni yace manzo Allah ya umurce ni na je na tsaya kan wannan hadayar rakun man baki daya wala uti alaiha shay'an fi jazaratiha mahallu shahid kiran na imam al-bukhari yace manzo Allah yace na je kan waɗannan rakuman da aka soke hadaya na tsaya da naman da ke ciki da fatu da shimfidan duk na rabatu kada na ɗauki komai na ba mahauta don aikin da suka yi a nan mahauta in za a ba su sai a ba su don me don su ma sadaka ku amma hakkin aikin da suka yi sai a yi tsada a biya su ba cikin wannan hadayar za a bayar ba saboda zai zo ya rarrabe layyarka za ka ci wani ka yi kyauta da wani sa'annan eh, ka yi sadaka da wani amma hadaya in ta zamo ta kirani ne ko ta matu'i aka wayar ka ce za ka ci ciki wai ka ce a'a amma hadaya in ya zamo na wani abu ne ya rage maka cikin aikin haji aka ce ka bada fidiya ko hadaya ko kuwa ba ka je kai ba za ka ci ko da ko ka sai ba duk za ka bayar saboda Allah saboda babu mota ba mai waje yayi nesa ko hmm. sai a dakatar da karatun yau nan ko اللهم اجنا من هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين